This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi biyar ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Baballe da kanan labarai. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin har-har da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21 ciki har da ƙananan yara akalla biyu. shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar asabar cewa nakarar rasha da na koriya ta arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin kursk da ke kudancin rasha babban jami'in tsaron shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk ya faɗa a yau lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa tsokaci da masana ke yi a kan bullar 'yan ta'addar lakurawa inda suka ce barazana ce ga sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya mutum na kara tabbata shanu da an ka kwasa ana ruga na na da tunkiya biyar ne aka kwasa nan gare ni al'umman jihar nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawara ta sanya mutane da suka kware a mukaman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar don a gancin gaba na sarasi a duba wanda suka dace a punti nasu nan sun yi nasu daidan kokari amma yawancinsu about 80% gaskiya ba su taimake shi ba kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau shirin ya duba korafin shugabannin krista a kamaru akan yadda shugaba paul biya ke gudanar da harkokin kasar inda suka ce komai baya tafiya daidai muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin har-har da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21 ciki har da ƙananan yara akalla biyu. Har-haren ta sama guda uku sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin Khan Yunus da ke kudancin yankin a ranar Asabar da safe. daga baya an kai hare-hare a tsakiyar gaza ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla mutum tara ne suka mutu sakamakon har-har a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ana ci gaba da wani sabon yunkuri a katar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas sai dai tattaunawar da kasashen amurka qatar da kuma masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa dakarun Rasha da na Koriya ta Arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin Kursk da ke kudancin Rasha. Ƙididdigar Ukraine da ƙasashen yamma sun ce an jibge sojojin Koriya ta Arewa kimanin dubu sha ɗaya a yankin Kursk, inda dakarun Ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan da suka kai wani gagarumin hari a cikin watan Agustan bara. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na dare, Zelensky ya nakalto wani rahoto daga babban kwamandan Ukraine Alexandra Siriski na cewa an gwabza fada ne a kusa da ƙauyen Maknovka da ke kusa da kan iyakai Ukraine. Zelensky ya ce a fadan da aka gwabza jiya da yau a kusa da ƙauye ɗaya kacal Maknovka a yankin Kursk sojojin ƙasar Rasha sun yi asarar bataliyar sojojin Koriya ta Arewa da kuma sojojin Rasha. Wannan yana da muhimmanci. sai dai shugaban bai bayar da cikakkun bayanai ba labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban jami'in tsaron shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk ya faɗa a yau lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba wani furuci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikide ya koma wani faɗa mai tsanani yayin da aka ba da sammacin kama yun bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato karfe uku na yamma agogon gmt na ranar litinin jami'in park chong john ya ba da misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da sammacin a matsayin dalilin rashin ba da haɗin kan dole ne a guji kalaman batanci da ke cewa a mayar da hukumar tsaron fadar shugaban ƙasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar inda ya kara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin kasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba kamfanin dillancin labarai na yunhap ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin seoul ta yi watsi da korafin da lauyoyin yun suka yi na cewa sammacin kama shi ya saba wa doka kuma ba shi da inganci sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya ci tira. an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan tsokacin da masana ke yi kan cewa bullar 'yan ta'addar lakurawa barazana ce ga sha'anin tsaro yankin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da zama gaskiya domin lakurawan na ci gaba da addabar jama'a wannan na zuwa ne yayin wani hari da suka kai a jihar kebbi a ranar juma'a inda suka kashe jama'an 'yan sanda biyu suka yi awon gaba da dabbobi masu tarin yawa daga jihar kebin muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton yan ta'addan nan da ke zuwa daga kasashen ƙetare da ake kira da suna lakurawa na ci gaba da haddabar mutane yankunan da suke ziyarta a arewacin najeriya duk da yake mahukunta na kan aikin shawo kan ayyukan na yan ta'addar bayan harin da suka kai a garin mera na jihar kebbi a watan nuwamban shekarar da ta gabata kwatsam sai shi a wannan mako sun sake kawo wani hari a garin natsi ne da ke kan hanyar argungu zuwa kan giwa duk a jihar ta kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka mamaye rugagen fulani suka sace dabbobi masu tarin yawa shehu usman na daga cikin waɗanda alakurawan suka kai wa harin abin nan dai da dare na kuma ba mu sanan komi ba kaga sai sun mun ka ji dai halbi sai sun kace a kora a kora mu hita ku yi yamma ku yi yamma ku yi yamma ana ce suna ce haka nan suna ce yamma a yi yamma da su yamma da su sai na ne sanan mani shi ma malam umar ya ce sun ɗauki dabbobi a su masu yawa shanun da an ka kwasa ana rugana na na gidari da tunkiya biyar su ne aka kwasa nan gare ni rundunar 'yan sandan najeriya ta hannun kakakinta a jihar kebbi sp na fiwa abubakar a wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ta ce jami'anta sun kai ɗaukin gaugawa suka yi musayar wuta da lakurawan suka kore su kuma suka kwato dabbobi masu yawa sai dai kuma rundunar ta rasa jami'an ta guda biyu a lokacin musayan wutar daga cikin jami'an da suka rasu akwai basiru muhammad kamba kuma na zanta da danginsa akan aukuwar wannan lamari ina suna na malam lawali kamba to gaskiya mun yi rashi saboda ni kai na jiya wallahi ba wani kwana ba kwana na ina kuka da yan uwa duk wani dan uwa na mu wanda ya ji rasuwar wannan bawan Allah wallahi babu wanda ya abin ga rasuwar nan ta jijjiga su saboda mutum na wanda yake mai son mutane ni ne Umar Muhammad Kamba abokin shi ɗaya daga cikin abokansa kya muna juyayin wannan rashin nashi dan ne mutum ne mai mu'amala da mutane sosai yana zumunci ba da matsala ta da kowa duk wanda ka ji Muhammad Bello Magaji shine mai garin Natsi ne inda lamarin ya faru kuma ya bayyana cewa waɗancan na shi manomi ɗin tajirin manomi ɗin wajen shi na sun ka tun karu shanu na shi bayan sun sabi daga sun bige gate ɗin nan shanun sai sun ka hirgita to hirgitar da sun ka yi sai suka yi can wajen ruga hillani saboda haka da zuwan su sai suka gargada duk hillani duk shanun hillani shine kaga yawan su ya kai 500 da wajen 40 da wani abu bayan tumaki tuni da jama'a ke ci gaba da zaman zulumi akan wannan harin da kuma ayyukan na lakurawa kamar da malam musa tela ke cewa wasu waɗannan abokan zaman namu da aka kwashe gan sauran mu bai daɗi ba ko ba gazi muna tare da su allah mai mun zan yan juna to don haka ga abubuwan da sun ka taho gare su to wallahi kuma ya shahe mu don mu har da mu manya ciri don da dogara mu sai da ya tashi gaba ɗaya jan tsoron mutanen mu ya guna shi a dalilin mu kuma da hankalin mu ya dan dawo mun ka taho to saboda haka ga mu sai dai mu kan mu Allah dubara dama masana suna tsokaci akan barazanar da ayyukan lakurawa ke yi ga zaman lafiyar yankin arewa maso yammacin Najeriya da ma wasu kasashe na nahiyar Afirka kamar yadda Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke cewa a hakikanin gaskiya inda aka fito shekaru da shekaru da dama a baya sun samu mutane sun ɗauka aiki suna da mutanen da ke musu infoma masu basu bayanan siri ko kuma mutane da suka bisu suka yadda da su ya kai ga matsayi na auratayya tsakanin su da mutanen wa'annan garuruwa na yankin tangaza na yankin gudu da kuma wasu yankuna a yankin illela amma alhamdulillahi a yanzu magana da muke yi mun ga cewa gwamnati ta tashi tsaye bisa ga inda aka hito rundunar sojin najeriya dai ta sha fitowa tana bayyana azamarta wajen kawar da ayyukan waɗannan 'yan ta'adda na lakurawa a wuraren da suke zama a yankin arewa maso yamma muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya Firaministar ƙasar Italiya Giorgia Meloni ta tashi zuwa jihar Florida don gana da zababben shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a ranar Asabar. a matsayin wata babbar shugabar turai da ta nemi kulla alaka da trump kafin rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu mai zuwa mambobin wurin shakatawa na mara lago na trump sun yi maraba da meloni da tafi bayan gabatarwa da zababben shugaban kasar ya yi kamar yadda wani faifan bidiyo da 'yan jarida da sauransu suka yada a shafukan sada zumunta tafiyarta na zuwa ne kwana kaɗan kafin ta gana da shugaban amurka joe biden a ziyarar da zai kai birnin rum daga ranar alhamis zuwa sha biyu ga watan janairu trump ya doke harris a zaben watan nuwamba kuma yana shirin koma fadar white house yayin da ba a bayyana cikakkun bayanan ganawar tasu ba meloni ta shirya tattauna da trump kan yakin rasha da ukraine batutuwan kasuwanci yakin gabas ta tsakiya da kuma halin da wata 'yar jarida 'yar kasar italiya da ake tsare da ita a tehran kamar yadda kafafen yada labarai na italiya suka rawaito A gaida baban lele karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla al'umman jihar nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawarar sanya mutane da suka kware a mukaman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar. kiraye-kirayen sun biyo bayan rushe kusoshin gwamnatin jihar ta nasarawa tun daga kan sakataren gwamnatin jihar da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara da gwamnan jihar abdullahi sule ya yi wakiliyarmu zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Gwamnan na jihar Nasarawa Abdullahi Sule wanda ya rushe makarraban nasa kwana kaɗan bayan dakatar da shugaban hukumar kula da malaman sakandaren jihar da sauran kusoshin hukumar don gudanar da binciken wata badakkalar ɗaukan aiki ya ce ya ɗauki matakin ne don kawo sauyi a gwamnatinsa. The put on us uh, to ensure that some changes are being made. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule kenan ke cewa dalilin sauke makarraban nasa shine mutane da dama sun yi ta hura mishi wuta tun ma kafin yanzu don canza waɗanda ke rike da mukamai daban-daban a jihar. Ko me yasa jama'ar jihar ke bukatan canjin? Tambaya kenan da na jefa wa Dr. Muktar Wakil wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida. Kuma ganin irin salon mulki na shi injina Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa. abubuwa da dama ya sa a gaba kuma abubuwan da ya sa a gaba din yana yi yana yin su ne saboda ita tattalin arzikin jiha ma ta haɓaka kuma tana haɓaka ya jawo hankulan masu saka jari sun shigo kuma abokan hulɗa na shigowa ana mu'amala da gwamnati kuma gwamnati ta samu karɓuwa da mutunci mm. dole haka yi tafiya haka akwai wanda zaki ga tafiyar nasu ba yi zuwa daidai da irin gudun ba kenan in na fahimce ka akwai waɗanda ba su gudanar da aikin su yadda shi gwamna yake bukata ba haka domin mutane sun yi ta korafi sosai Cewa waɗansu ah, makamin ɗayan da aka bayar ma mutane ma wasu an kawo ne kawai saboda suna da iyayen gida wasu ne an kawo kawai saboda kawai a cika wani buri na siyasa wani karo a sallame shi saboda ya taka wani rawa haka a hmm. tafiya to ire-iren haka din nan sai yasa za ki ga wani wurin mutum da yake rike don wurin bai ma aikin wurin ba hmm. babu kwarewa babu komai gwamnatin jihar Nasarawa ta kudura kashe fiye da naira biliyan ɗari da hudu a kasafin kuɗi da ta amince a wannan shekara. kamar Salisu Galadima ya ce sai gwamnan jihar ya sanya waɗanda suka dace shine za a iya aiwatar da ayyukan da gwamnatin ta ƙudura. Yun a gancin gaba na sarasi a duba wanda suka dace a punci nasu wayannan sun yi nasu da don kokari amma yawancin su about 80% gaskiya ba su taimake shi ba. Hmm. Wato ayyukan da aka basu ba su gudanar da shi da yadda ya kamata ba ne ko yaya. Yawwa zaka je ofis na wani commissioner ma ba zai ka same shi ofis ba. yawa ka kira wani commissioner ma kana so ka ka dan gaya mishi one or two things ya kamata yi na wannan gwamnati zaka gan wani ma bai doka maka waya ba mm. dan gaskiya inda injiniya Abdullahi Sule zai tashi yi sabobin commissioners gaskiya a duba kar mu ma bamu sai doki lokaci ba. Mm. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun kwaɓe 'yan siyasa da iyayen gidansu su guji mika sunayen mutanen da basu cancanta ba don ba gwamnatin sukunin cimma burin ayyukan da ta ƙudura yi wa al'umma kasancewa saura shekaru biyu suka rage mata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Tuma da la'agaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu ko ga shirinmu na gaba. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin 'yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan ne ke gabatar da wannan shiri daga sar Kamaru inda zamu mu tattauna ne akan maudu'i guda wanda yake da alaka da korafi da limaman Kirista suka yi a karshen shekarar nan dangane da yadda Folbiya yake gudanar da al'amuran ƙasa sun nuna bacin ransu sun nuna cewa babu abun da ke tafiya daidai don haka gara ya samu ya je ya huta wani ya maye gurbinsa za mu kuma dan shiga cikin zurfi kan jawabin shugaban kasa eh, da ya yi a ranar 31 ga watan disamba na shekarar da ta shuɗe inda shugaban kasa ya yi wasu alkawura kamar yadda ya saba za mu gani mai 'yan jarida suke nufi a kai 'yan jarida kuma na yau zakari sadu wakilin dw a nan kasar kamaru sai kuma shehu usmanu wanda shi dan jarida ne mai zaman kansa malam zakari sadu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi rahmatullahi wa barkatu Muhammad Bashir Ladan. Ah, na gode maka da wannan gayyata domin tattaunawa wannan shiri mai albarka dandalin 'yan jarida na VOA shashin Hausa ko da yaushe dai na wato alfari ah, da wannan shiri dandalin 'yan jarida don da yake bamu damar wato tattauna hukumomin tsokaci dangane da al'amura da suke na nan kasar Kamaru. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Bashir Ladan ina gaishe ka tare da abokin aiki Zakaru Sado kuma ina yi mana fatan alheri a cikin wannan dandali namu mai albarka na shirin 'yan jarida. To Zakari Sadu ko me zaka iya faɗa mana kan korafi da limaman coci limaman Krista suka yi eh, kan yadda mm, gwamnatin Fulbiya eh, wato take gudanar da al'amuran ƙasa wahalhalu sun yi yawa an ga eh, su wa'annan wato malaman Krista da dama wannan shekara ko in ce shekaran ta shuɗe da suka yi maganganu sun ka korafi da yawa kan wannan al'amari me zaka iya faɗa mana matsayinka da 'yan jarida. Eh ma da dangane da fitowar jagororin addinin krista ƙorafe-ƙorafen su da na ɓacin rai da kuma kira ga shugaban kasar kamaru kai sake tsayawa takarar zaɓe na 2025 wa'adi na takwas abu ne wanda yake da muhimmancin gaske kamata ya ce mun ɗauke shi da muhimmanci saboda gaskiya ba sa fitowa a banza duk lokacin da suka fito to gaskiya ta wani bangare idan duba sun ga wani abu ne kuma da wani abin da aka yi dake yake cin su a ƙuriya wato rashin shugabanci na gari rashin adalci ga al'ummar kasar kamaru kulbi ya kwasa shekaru arba'in da uku mutane na wahala a ƙarƙashin mulkinsa man bashir ladan kulbi yana shekaru casa'in da biyu a duniya saboda wannan shekara zai kasance masa shekaru casa'in da biyu a duniya mm. to yanayin rashin lafiyarsa mana nuna cewa wannan ba shi ne ke ihu a wannan ƙasa ba to ka gani idan su suka fito kai irin wannan korafi daidai ne su fito su irin wannan magana saboda su ba abin da za a yi musu amma kaga da wani mutum ne farar hula ka yi fito yace zai irin wannan maganganun irin wa'annan maganganun to lalle kuwa abu ne wanda da kyar ne zai ma kwana a ɗakinsa saboda za zo a sace shi a kai shi eh, wani waje wanda ba a sani ba saboda suna da wannan damar saboda a halin yanzu haka na ita lauya ita gwagwarmayar nan eh, eh, aliskom yanzu haka na tura mata sammaci domin ta yi bayani akan wasu ah, ah, kudaden haram da ake zaginta da samu da kuma wato neman tara zaune tsaye a wannan kasa haka ma ke hasashe yanzu so nan jagororin addini in ana so a dora musu wato wani laifi kamar suna neman tun zira'in kamaru fitowa kan titi ko kuma lokacin zaɓe a yi ta zanga-zanga a yi ta fashe-fashe da sauransu da yake idan ka saurari jagoran addini na krista na duwala ya fito ya ce kamata ya ce shugaban kasa ya janye shugaban kasa ya hada zaɓe a bai ma wasu fili su hada wannan zaɓen wanda aka zaɓa alhamdulillah sa a da shi kawai idan an yi zaɓen cikin gaskiya to kaga ire-iren waɗannan abubuwa muke bukata ire-iren waɗannan mutane muke bukata su a dinga fitowa ana jan hankalin jama'a kuma ta wani bangare idan duba ana cewa sun saba da sun je sun bai wa shugaban kasa shawara a fadarsa ba abin da zai hana fulbiya tsayawa takarar zaɓe da yake wannan na zuwa ne lokacin da sakatare general na jam'iyyar sdpc mai mulki ya fito ya yi bayanin cewa ba sa bukatar shugaban kasar kamar ya fito ya sanar da kansa wani zai tsaya takarar zaɓe dokar sdpc ta ba ma shugaban kasa dama tsayawa takarar zaɓe muddin yana shugabancin jam'iyya to kaga gani man bashir ladan jira wai shugaban kasa sai ya sanar cewa zai tsaya takarar zaɓe duk wannan maganganu ne na banza fulbiya zai tsaya takarar zaɓe wa'azi na takwas mun so ba mu so ba zai tsaya takarar zaɓe kuma muddin ya tsaya takarar zaɓe shi zai lashe wannan zaɓen an so da ba a so ba har ake tafiya kasar kamaru shi usmanu me na ka ra'ayi kan wato korafi da so wa'annan eh, limaman eh, kirista suka kawo kan gwamnatin fulbiya to alal hakikanin gaskiya alhaji bashir wannan abubuwa tsokacin da malaman kisosi suka yi ai abin da ya kamata a yi ne tun fil azal wato abin ya shiga jiki ne ya shiga jiki ne yanzu bayan da suka iya dole su fito su kalubalanci wannan gwamnati don ba abin da gwamnatin nan ta tsinana wa al'umman kamar in ba sa su a cikin halin kakani kayi ba kaga su kuma Allah ya ɗora musu wato nauyin al'umma kuma wannan abin ba ina ga ba da ka suka yi ba haɗin kai ne ya kawo haka kuma dole mu ma za mu ɗauki matakai a kai saboda shekara arba'in ba za zo wannan ai ya zama ma mulkin mallaka shekara arba'in ana abu ɗaya ai dole su ma za su gaji su ne suke jin korafi don wasu abubuwan da su suka sani ma mu ba mu sani ba kasan suna suna da wasu suna da nasu al'adan da in mutum ya yi wasu abubuwan zai je ya gaya musu wato kamar ya yi confesse wato kamar wani salo ne na tuba nasu to abubuwan da suka sani mu ba mu sani ba in kaga sun fito suna kalubalantar wannan gwamnatin to da hujja ba da ka suke yi ba a kawai magana suka yi a zahiri amma su sun san wani abin da yake a ƙasa a baɗi ne. mu kawai addu'an mu anan shine Allah zanar da ƙasar mu lafiya amma wannan abubuwan da ya doshe mu kai sai dai addu'a mu kam a ƙasar nan kam sai a hankali don gani muke ma ba mu da shugaba su ma abin da suka gani kenan ba shugaba ba shugaba a kasan kwata-kwata ba shugaba a wannan kasan to amma abu nasu to kai dai shi addu'a addu'a kawai shine ya rage mana a wannan ƙasa amma gaskiya kan tsokacin da suka yi nan da za zauna a yi duba da idon basira duba da halin da wannan kasan namu take ciki <laughs> allah wannan kasan kam sai addu'a malam bashi don ba fa duk duniya fa wannan shugaban ƙasan namu ya fi kowa shekaru To shi dai kuma Paul Biyan kamar yadda muka sani a cikin jawabinsa na ƙarshen shekara ya ɗau wasu alƙawura daga ciki a dunkule dai ya nuna alamar kamar ya amsa kiran da wasu 'yan ƙasa suke masa akan ya sake tsaya takara idan ba a manta ba shekaru arba'in kenan zuwa arba'in da uku tafiya inda Paul Biya yake mulki a nan ƙasar Kamaru shekarunsa kuma sun yi sama da 90 to me za ka iya faɗa mana eh, dangane da wannan jawabi da kuma eh, eh, alƙawura madalla da shi shugaban ƙasa paul biya ya ɗauka zakari sa'adu. eto ma mace lara dangane da jawabin shugaban ƙasar kamaru na bankwana na 2024 da kuma sako na 2025 Muhammad Bashir Ladan kusan shekaru 42 muke sauraron wannan eh, jawabin nasa ba abin da ya canza a buɗe ne eh, akwai wahalhalu da ɗan kamar ke ciki tsadar rayuwa da shauransu bai nuna mana cewa abu zai zo ya sauki ba taɓarɓarewa tattalin arziki bai nuna mana abu cewa abu zai zo ya sauki ba wani suka sace dukiyar ƙasa bai sanar da cewa za a kama su ba Wannan ne kawai bambanta da shauran shekaru biyu da suka shuɗe ya ce waɗanda suka sace kudin ƙasa za a bayan su wannan karon ma bai magana su ba samsam kuma suna nan har yanzu akan madafin iko kasan su ba sai na kira sunan su ba madalla a halin da ake tafiya yanzu al'amura nuna mana cewa shugaban kasa ba shi bane ke jagorantar wannan kasa ba ya yi magana akan hanyoyi waɗanda suka lalace wanda ya kamata a ce an gyara su an riga an da kuɗi tun tsawon shekara da shekaru yanzu ba a gyara su ba ana kan cire wani sabon kuɗi kuma a kudirin a kasafin kuɗin da aka gabatar wannan shekara har ila yau dai ba yi wannan magana ba da akwai magana in filin wasan ƙwallon kafa da shauransu wanda halin su ba yi wannan magana magana ba bai fito ya ji hankalin yan kamaru ya ba su haƙuri akan al'amura da suka wuce ba an yi magana ɗin sashen ruwan ingilishi ya sake fitowa jaddada cewa yana kira su ajiye makamai idan baka ba za su fuskanci fushin hukuma ba shi ake bukata ba zaman tattaunawa ake bukata a sake wani zama zaman domin zaman da aka yi zaman shan shaya aka yi domin ba bai haifar da damin ido ba kuma mutane ke mutuwa a hanyoyin mu mamun bashin ladan gaskiya abin mamaki ne an kasa magancewa kuɗaɗe biliyan biliyan biliyan da aka zuba wa hanyoyin duk da ka ba magance su ba su nan minista ya san su an yi magana a kansu an ce za a gabatar da su gaban kotu an tabbatar da cewa eh lalle da ko abin da baya yawo ne sa shugaban kasa kamar bai dauki mataki a kansa ba mutum ne ya riga ya tsufa rashin lafiya mana damu sa da ko wasu abubuwa wanda bai sani ba wanda ba a gaya masa baya baya sani bibibiya abubuwan da suke faruwa a wannan kasa sai suka minista ya da minista ko shi kenan shaita shawarar da ko wasu jagororin kamfanonin gwamnati waɗanda suka jima kusan shekarun 25 wurin suma 30 suna suna tafiyarwa ƙasa bai zama na mutane wasu mutane keɓaɓɓu wasu ke su ne da ke da ƙasar kamar ba ƙasa ce na jama'a ƙasa ce wacce kowa ke da bukatar cewa a kawo gyara a cikinta sai dai ba za a yi kawo gyara a cikinta ba muddin shugaban kasar kamar fulbiya na kan madafun iko wannan shine sai samu ke kira da a je a yi rijista katin zaɓe an ga an fara biyu ga watan janairun nan za a tsayar nan da ba da jimawa ba ina kira ga mutane su ne su rijistar katin zaɓe domin da wannan katin zaɓen ne za a iya kawar da ainihin shugaban ƙasar kamar ko da za a yi murɗiya eh, ko da za a yi murɗiya ko da za a yi mabuɗi idan mutane suka fito da kwansu da kwarkwatansu aka jefa kuri'a aka jefa ƙuri'u ko ya aka yi man bashir nan kuma wannan ƙuri'un kamata a ce an sanya ido cikin su idan ba haka ba za su yabe suka saba yi tsawon shekara da shekaru a waɗannan wannan a waɗannan eh, bayani ne eh, samuel kleda eh, asibishop na duwala yake kira ga jama'a cewa a yi zaɓe a cikin lumana a yi zaɓe cikin gaskiya a yi adalci a zaɓe saboda yayin da ba a adalci a zaɓe ba to fa abubuwa za su yi faruwa wannan zaɓe na zuwa da wato da haɗura da ke wato cikin wannan zaɓe wanda ba kamar shauran zaɓukan da aka yi ba ne saboda galibi 'yan kamar sun ga sun gaji da mulkin fulbiya galibi 'yan kamar man bashila sun gaji da mulkin fulbiya wannan ne Shehu Usmanu menene naka ra'ayi kan wato waɗannan alƙawuran shugaban kasa. To Bashir Ladan, kana magana akan alkawarin da shugaban kasa ya dauka wani alkawari zai dauka ai kullun abu ɗaya ne kullun abu ɗaya ne kullun abu ɗaya ne kullun waka ɗaya ne kullun salo kiɗa ɗaya ne kullun da kafa ɗaya ake rawa ba abin da ya taɓa faɗan da ya aikata ni ina kalubalantar duk wani ɗan jam'iyya mai mulki ko kuma duk wani mai faɗa a jiya ƙasar nan da ya zo ya faɗi alkawari ɗaya na shugaban ƙasar da ya ɗauka ya cika kawai soki burutsu ne kawai tatsuniya ce gata gata nan ta zo mu ta ba wani abin da zai to me jiya ta yi bare yau kai mai ka gani duka mun shiga halin kakani kayi ba ruwa ba wuta ba hanya farashi sai hauhawa yake yi ka taba jin ya fito ya magana akan farashin da yake hauhawa ko ka taba jin ya fito ya ta'aziyya akan hanyoyin da yake kashe mutane ko ko ya faɗi me yasa ai kaga duk wannan shugabanci ne da Allah ya dora mishi nauyin da dole shine shugaba wato kamar shine mai kula da mu amma ba ruwan shi a shekara fa wannan bawan Allah so biyu ko so uku yake magana da sabuwar shekara da ranar ashirin ga watan biyar she kuma ina ga ranar goma sha ɗaya ga watan biyu zai fito ya gaya muku abin da ya ga dama shi ma bai san abin da yake faɗa ba don rubuta mishi ake yi ya zo kawai ya zauna ya tatsuniya ya tatsuniya ya tatsuniya kuma baka isa ka ce uffan ba kana faɗa ko ɗauri ko a sa ka yi hijira ko ku a kikiri wani abin da baka da alaka da shi a ce kai dan ta'adda ne a'a kana ba ma 'yan ta'adda kuɗi a'a kana yunkurin kifar da gwamnati ai ta tuhuman ka da tuhumin tuhumi baka san kansa da gindin shi ba in ka fito kana adawa kamar demokradiya ita ce ai shi ita demokradiya adawa ce a ce a'a kai dan ta'adda ne shi ke nan abin da za a yi a wannan kasa ba wani alkawarin da ya dauka ba abin da zai faru to ma sauraro a duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu inda a madadin duk bakin nawa da abokan aiki ni Muhammad Bashir Ladan nake muku godiya nake ce da ku kuma mu huta lafiya to madalla Da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan sai kuma an jima kaɗan idan Allah kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona mayi da ta haɗa shirin ta da umarni da injiniyan mu na wannan lokacin. baya ko mai ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam.